saurare wurare awwal yau ne ke farin cikin saduwa da ku a cikin wani sabon shirin muna muhallinka rayuwarka. Shirin da muke gabatar maku a kowane ƙarshen mako daga nan sashen Hausa na RFI. kamar kullum dai shirin yin dibi ne kan batutu wanda suka shafi muhalli canji da ɗumamar yanayi da noma da kuma kiwo Shirin na wannan makon zai ziyarci manoman dankalin turawa ne a jihar Plateau, da aka fi noman dankalin a Najeriya. damuwa muna nan duhu ne ai dankali sannan da mun shiga ciki noman shi sai mun gane cewa dankali wani abu ne wai yana ciki yana da abu ababe wanda suna gina garkuwar jiki sosai da kuma wanda za su iya ana amfani da shi hanyoyi daban-daban yana warka da wasu wasu cutuka ma yana da amfani fiye da doya su barkete ma. Za mu ji tarihin soma noman na dankali sannan mu ji dalilin da yasa aka fi noman a yankin jihar Plateau da kuma kalubalen da manoman ke fuskanta a noman na dankali. Dankalin Turawa dai yana cikin nau'in abincin da ake nomawa wanda ke da muhimmanci wajen gina jiki. Kuma inganta noman dankalin zai rage yawan dogaro da doya saboda muhimmancin shi ga lafiyar ɗan adam. Ana dai kiran dankalin ne da sunan Irish potato, wato dankalin yankin Ireland wanda kuma Hausawa ke kira dankalin Turawa. Da farko koyaushe ne aka fara harkar dankalin a Najeriya? Alhaji ɗan yaro mai dankali su suka fara harkar dankalin na turawa. Nan wajen an fara harkar dankalin nan a round 1954. hudu aka fara harkar shi. Ana kawo shi a nan railway sai a sauke shi a akwatunan sabulu sai a yi gredin shi ana kiran ta kasuwar gredi. ana kawowa daga lagos ta lagos nan kuma ana oda ne daga ta ruwa domin lokacin su iyayenmu an ba su a zamanin turawa an ba su takardun yin oda a lokacin akwai berebe daya ana kiran shi all comfort akwai inyamuri daya ko ce irobone ana kiran shi kenebe george to su suna da wannan kamfanin duk suna gargashin alhaji nusa mai dankali yawa su yawa shine tsohonmu to su suka haɗa kai suna kawo shi ana yin giredin shi a nan ko kamfanin su kuma su koma musu da shi lagos bayan an ya zo akwatin sabulu sai a mai da shi a kwanduna sai a ɗinke shi a yi giredin nashi a cire rubabben shi a cire kananan shi sai a koma da shi lagos suna da kamfanin shi can suke sarrafa shi da hotel hotel to kamar yaushe aka fara samun iri har ya kasance ana noma shi a nan jos ko jihar plateau yauwa kaman around 1958 aka soma samun ilin lokacin an hana shigo da dankali ne lokacin aka hana aka hana shigo da dankali su iyayen namu suka je a daina shigo da shi wayanda suke cirewa ƙanana ƙananan nan za su jarraba shi a gonakansu a lokacin akwai babban abokin alhaji musa namu ana kiran sarkin auyuka ina sabon gidan promotion akwai malam musa a coji wanda yake kasa ina nan kafin ka shiga garin kasa da ga an ka ce dai malam musa a coji kowa ya san shi yawwa ina ɗaya wanda shi ne ya yi yakin aka zo aka kafa bom research center na, na, na dankali din nan da kake ji ana faɗa shi malam musa a coji to yana jin da taimakon wayannan aka jarraba shi sai aka ga yayi To duba da irin yanayin yankin jihar Plateau watakila shi yasa a yankin aka fi yin noman dankalin na turawa. Emmanuel Shifi shine shugaban manoman dankalin a jihar Plateau. Eh domin eh, eh, dankalin yadda ka ji shi ai dankalin baturai ne a kasan baturai aka kawo shi kuma garin su gari ne mai tsanye don ka lura a Najeriya Plateau state ta fi tsanye wato wai dankina ke nufi to dankali ba yiwa ko ina ba sai gurin da ke da sanyi kuma um, kasa, na da kyau an ana iya samun shi a plateau state 90% sharon wurare dai kaɗan kan kaduna state ta zaria da wasu wurare kamar mambila plateau kaji cross rivers kamar ubudu cattle ranch to waɗannan wuraren suna high altitude to gurin yana da ɗan sanyi to inda dankali ya fi bunkasa kenan kana nan yanayi ke sa shi ke nuna wurin da za a yi kwarai dankali hinta ba na gurin da ke da zafi bane guri mai sanyi so duk gurin da bai da sanyi bare yiwu bane kawai yayi zai ganye ne kawai bare yiwu ba mm-hmm. amma dankalin ya bambanta ne misali a wurare kuma duk da cewa a platon ake akwai inda ya bambanta kala shi ko eh a dankali yana iri iri akwai wanda ke Ah, yana da yana yana kokarin yana yaƙi da cutansa muna kira shi connect suna nan kusan wanda dai ana amfani da shi yanzu su kai kusan iri goma da yake amfani da shi akwai wanda sun ga sun gaji a cikin kasan ba su da yaya ba so ana kan kokarin shigarwa yanzu ana shigar da wasu sababbin iri yanzu yana kuma yana yi sosai To ana dai iya samun kimanin ton goma a dukka dada na dankalin turawa a gonar da aka kula da noman shi da kyau. Alhaji ɗan yaro ya ce noman dankalin ya bambanta musamman a Plateau, kuma ana iya noma shi a wani yanki amma a lokacin rani. Eh wato shi wannan dankalin yana da wani abun da mutane ba su gane ba yana da wani sirrin shi guda ɗaya. Ko ina za ka je ka shuka na rani za ka yi a biyu, ina yi a biyu. za ka shuka na rani a zaria za ka yi shi a ina dai ka sani dai za ka iya shuka shi da ka ba shi ruwa yana yi domin amma aka ce na damuna ne sai dai ka zo plateau saboda me sabili da nan ne kasar da Allah ya kawai da ringa yin shi kuma a nan din ma ba a cikin local government goma sha bakwai local government biyar ne kawai kasar take daukan dankalin turawa a cikin jihar plateau a cikin jihar plateau waɗanne kananan yawwa kamar nan da mu ce da mu fara daga baya daga mangu bokos barikin ladi riyom jos south basa mun kai shi mun nuna musu yadda ake noma shi a round 1985 muka je basa lokacin da ko wani ana kiran shi dr okon wani geologist lokacin muna mining corporation da shi muka je muka experiment din muka ga suna da irin wannan volcano din daidai yanka shige jabu a wani dutse ana kyan shi kamar volcano da yake kamar na kyaran sai ya ce dankali zai yi a wajen mu gwada shi ana kiran wajen volcano to shine muka je muka jarraba musu muka yi kuma yayi sosai to tun daga nan mutanen ba su kuma suka kama noman shi kai magana ƙasa yanayinta ƙananan hukumomi biyar ne kawai ake kamar ya ƙasan ta eh to ka san shi dankalin ga misali za mu ce yanzu kamar dankalin damuna ina da fata ɗaya guda bakwai a jikinsa in wannan ta fito wannan zai fito wannan ta fito wannan zai fito to sannan kuma na rani yana da fata biyu ne ɗaya na farko ya fita na biyun da ya zo ya baki shi kenan iri daban-daban ne Bi iri ɗaya ne amma haka allah ya halitta shi in dai na damuna ne yana da fata ɗaya lauyi in wannan ta fita wannan ta zo wannan ta fita ya guda bakon nan da ya da ganshi ina ina ina ina fitar da shi to me yasa haka to haka dai daga ikon Allah ne wannan saboda kasan ne da yanayin kasan ne kuma haka ne da munan yake wasu na ganin saboda yanayin sanyi da ake da shi a nan shesa dankalin aka fi to in ka duba haka daga kasar fanshin tana da sanyi fiye da ko ina to amma kuma kai dankalin ba zai yi ba a yawwa amma in kai ka hauro nan wajen mararraba sannan nan da ka so mu shuka dankalin ya fara yi kenan ba lalle batun ba wai lalle batun sanyi ba ne in kuma nan ka gangara kasa josi da sauran saka suna da sanyi wajen kasar lamingo da sauran saka amma dankalin baya yi kana ganin akwai hanyar da za a iya inganta noman ba lallai sai a nan ba eh akwai hanyar da ake kaman da lambu kaman na lambu haka ana yin shi har chadi har kamaru har niger duk ana inganta su hunkuyi dinnan ana yin shi da kasan zariya ko ina zuwa su biyu duk ana yi. na zanta da wasu manoman dankalin na turawa a Plato kuma sun ce babbar damuwarsu ita ce cutar da ke damun noman na dankali a yanzu. Justin Sati manoman dankalin turawa ne a Plato. Damoyin da muka fuskanta kamar su cututtuka da suna damun dankali sun sa ba ma iya samun eh, shi da yawa ba domin za su ruba. a gonan mun tone su sun riga sun ruba wani lokaci wani lokacin an adana su ma suka ga sun zo sun ruba shi ya sa ba mu samu cin gaba sosai ba wato kana nufin waɗannan wannan shine dai babban kalubalen da ke gaban manomin dankali muna da wannan damuwa sosai bitrus gomos shine shugaban manoman dankalin turawa a yankin fanshin ai inda matsaloli ne ma inda game da noman dankali sun yawa ga ta taki ga kuma akwai matsalan ciwo shi na noma da damina shine wanda ma ya fi ci mana tuwa kwariya kana nufin ciwon ya bambanta akwai na rani akwai na damina da rani kan ba mu cika samun ciwon shi ba mu yi noman shi da rani sai da damina sai da damina to kamar akwai to dalilin da ya sa kenan kun fahimci dalilan ko matsalolin eh to damoyin kenan muna kan binciken mu dan tsawon su muna kan kara neman sanin mene damun da kuma yadda za mu maganta shi Mm, kamar su hukumomi sun san da wannan matsalar sosai har kwanakin baya ma ina gan ita jiha jihar ta plateau namu ta tura tawagansa sun gani a wasu gonakin mu musamman a gona na mm. shi wato kwamishinan noma na jihar plateau Emmanuel Shifi shugaban manoman dankalin na Turawa ya min karin bayani akan cutar da ke addabar noman dankalin. kalubalen dankalin shine wannan ciwon da ana kira shi late potato blight shine kamar irin ciwon nan da ya samu da tumatur eh yawa yana kusan haka amma wannan ya fi bala'i don me na tumatur ana iya samun maganin shi amma wannan yana wuya samun maganin yanzu cutar ta bulla ya kai kusan shekaru kusan biyar da amma fi muni a wannan shekaran da shekaran da ya wuce to na kai ziyara wata gonar dankalin don ganin yadda cutar ke yi wa noman illa yawa to ga muna a eh, eh, gonan dankali eh, dankali a fanshin kenan ana mm. kira anguwan special site mm. to gashi na ga dankalin a nan ganyen shi amma na ga kamar ya bushe me ya faru da haka wato ciwon nan na blood ya fi yaduwa daga watan bakwai har zuwa gaba mm. lokacin da ruwa ya fi zuwa to sai ciwon nan sai ya samu guri ya ci gaba ya yi barna sosai kamar yanzu misali ina ganyen dankalin yake eh ga ganyen dankalin kenan ya ya kaga alaman zai fara rubewa mm. kaga kamar karan shiga gaba kaga kamar ya nuna mm. amma zahirin ciwon kenan kaga yana ruwa to in ba a mayar ba za ga har cikin 'ya'yan mm. zai ruba yana bin karan har cikin 'ya'yan ya ruba to duk yadda ka gan yanayin shi kenan za ga yana nan kamar ya nuna amma to ciwon kenan eh. to ciwon ai za ka kamar irin idan eh, shuka na bukatar ruwa hmm. yanzu za ga ganyen ya bushe ya wani rubi haka eh, amma kana nuna cutar ta kai har cikin dankalin kasa eh ta kai amma shi yasa akan ba da shawara ya kai wannan gurin sai a yayanka ganyen gaba dai sai wani tofi ya yi a'a babu gaba dai don kar ya samu ya'yan ne domin yana bi na hankali in ka bar shi ya kwan biyu to kamin ka hankara ya riga samu 'ya'yan sun fara rubewa ba ka samu ko kwaya guda ka fidda shi daga ciki ba mm. eh. to yanzu ga noman naga dankali ne amma ga karan masara nan ya dace a ɗaya daga cikin hanyoyin da mukan mukan ba da shawarar ga manomi kenan bai kamata yanayin dankali bai kamata a yi noman sa tare da masara ba don kai hada shi da masara masara ma zai tara mashi gajiya don zai sa mashi inuwa zai sa ciwon ma ya dadda barna sosai so bai kamata ba to yana ɗaya daga cewa baban da ya sa ciwon nan yana cin gaba kenan wato kana ganin eh, shi dankali a bashi shi kadai shi kadai ne shi yana nan kamar dan yarki shi ya ce baya son haɗa shi da wani wani wani abinci ba shi kadai yake bukata noman shi To sai dai Alhaji dan yaro mai dankali ya ce noman dankalin da mutane suka shigo ido rufe saboda yadda yake kawo kuɗi. Shi yasa ake noman shi ba bisa ka'idar da ta dace da dankalin ba. yanzu abin da mutane da yake sun dan ji daɗi sun mance a da ko da tushiyarka guda ɗayan ka shuka ta idan wani abu ya kama ta a gona za ka ɗauka ka kawa malam musa a coji za ka tafi da ƙasar wajen da shi irin da ya kamu da ciwo a gona ka kai mishi da kanan da ya ɗauka ta hubom in suka je bom da sa a kamar betnari haka na dabbobi haka ake wa dankalin a duba shi a ga me ya kawo rashin lafiyan shi me ya kawo kaza me ya kaza to amma an zai ke noman shi yawa ko mutane masu kuɗi kowa ya shigo ya sa jarin shi an duk wani research center din yanzu ka ga misali babu ita banda ta din kawai wasu na ganin kamar misali wasu ba su iya noman dankalin nan ba shi yasa za ga in sun noma ma za su yi ta samun matsaloli na cutuka da sauran yawwa to shi nake gya maka game da misali yanzu shi dankali yanzu in ka zo daga wajen yin kunyar shi ma ba wai za ka yi mai tara ma ƙasa ba ne in ya shiga can kasa ba zai fito ba yar ƙasar da ake sa ma kaɗan ne in ka sa ma yar kaɗan kaɗan haka sai ka sa da takin zamani da ɗan abin sai ka shuka shi in ba ruwa kuma sai dai ka binne shi sai lokacin da ruwa ya sauka don yana ɗaukan kamar sati uku kafin ya tsuro kafin ya fita sai ya sa ɗa ‘ya'yan nan kuma su ne jijiyoyin shi su suke rike shi ya tashi ya tafi zuwa sama to kaga abin da ya sa kenan mutane ba san shi ba zai su wa kunna kan ƙasa in ya zo ya ki ko kuma zai su tono ƙasa can ta ƙasa ja wata wata duk bata kafa ɗaya ba ko biya ka wanda suke yin dankalin sai a je aka je aka sami la ta tono irin wannan jar ƙasa don ka zo ka shuka shi ma ba zai yi ba. I love you, I love you, I love you, Vajaya Vadana Goma Vavasana Vangale Nova Dedene Koa Adegelo Dada Vangale Nova Dedene Koa Adegelo da. Wanaya Nebe Takaichi Goma Vavasana komai ah, da ya mallaka a taimake bayan ka Allah in Allah ka ya mallaka noma babba sana'a taimake bayan ka Allah taimake bayan ka Allah Allah ka ya mallaka noma babba To duk da dai ana noman dankalin sosai a jihar Plateau, amma kuma har yanzu dankalin na tsada a wasu sassan Najeriya. al'amarin da ya sa wasu ma ba su damu da sayan shi ba saboda tsadar shi duk da kuma muhimmancin sa ga gina jiki musamman ga yara ƙanana. Shin ko manoman ne ke tsawwala farashi? Emmanuel Shifi shine shugaban manoman dankalin turawan na jihar Plateau. Ai ta darajar dankali ne kaga an ce ai mace mai kyau ai ba sai ta fita waje ba ta kai kasuwan kanta ne ta wurin hali a lagos kwandon da za a sayar a nan kila naira ɗari biyar sai lagos ana sai da shi dubu uku to a lagos kwarai sun san darajan shi wasu mu anan kam ana noma ko manomin ma wasu su ba san darajan dankalin sa musamman amfanin sa cikin jikin mutum to a can lagos kuma ka lura za ka ga yan wuje da kuma yan gidan ma da sun samu zarafi sun ga darajan shi a cikin jikin mutum shi sa sun fi rungume wani abun sosai E, to ai ganin cewa najeriya ake noma shi kuma cikin najeriya ne sai kuma dankalin ya gagare yan najeriya ana bukatan shi da yawa kuma yanda yake fita a najeriya bai kai wanda zai biya bukatan mutane a najeriya sosai ba mm. wato ana karancin shi na kenan to karancin shi yasa kuke dan sa kuɗi a'a dai ko a ina ma ko ma in an kawo sa kasan wuje ma yana kuɗi har ma namu na da soki ana iya ana importing din shi amma ka in ka dube shi a farashin da yake ciki na namu na kasar Najeriya na fi ke ma sosai amma ai ko Kaduna nan ka je sai haga farashin da tsada ai ko masara ma yanzu ka taba yanzu mudu dama yana naira ba za ka hada masara da dankali ba tunda ai masara ko ina za ka ga ana noman ta amma dankali ka faɗa cewa yanayin ƙasa da yanayin gari ya sa ake noman shi a plateau hmm. eto eh, domin yadda na fada a cikin jihohi kusan 36 ita plateau kacal tana da wannan wannan eh, zan ce wannan privilege ko opportunity na dankalin to yadda ake shi ana kokarin shi amma ka duba yawan mutanen najeriya suke bukatan dankali ba ni za a same shi sheshe ba daidai wanda aka samu kuma yin shi yana da tsada ba kaɗan ba don yana da dokokin bi sosai kamin ka samu dankali har ka yi girbi mai kyau sai ka kashe mata kuɗi da yawa. to ana da iya rage dogaro da cin doya idan har aka inganta noman dankali kuma alhaji dan yaro mai dankali na ganin ana iya noman shi a ko'ina idan an da binciken yadda za a gwada noman kamar yadda ta faru a wasu yankunan plateau. to ai shi yanzu dankalin ma in ya riga ya zo ai ba doya ba komai ma kashe shi yawa ne ita doya kowa yanzu ya gano ta starch ne kawai ba ta wani amfani a jikin shi ko dankali wannan da a soya shi a breakfast da shi za a hada shi da shinkafa ga da ya zama da ci ana cewa cimar buturin ya zama cimar duwan da yake da hali abin da nake kira gwamnati cewa kamar wannan dankali da ka san komai gwaji yake yanzu ga misali lokacin da kamar da na faɗa eh, eh, farko farko cewa shi wannan dankali mun gwargwada shi ne wanda a ƙarshe muka je muka gwada shi a gefen fasa muka tabbatar ga da zai yi dole a samu masu lura da yanayin ƙasa a duba irin wannan kasa a ba da muhimmanci akan noman shi don yana taimako don yanzu sabida da darajan naira mu ta faɗi shi ne kake gani mutanen central africa mutanen chadi mutanen kamaru mutanen niger suke zuwa suke ta ɗiban shi moto-moto sabida su kudin suna da daraja din da zuwa suka dan canza kaɗan sai zo sai su sai su yi motoci kuma shi ɗan najeriya yanzu ga abu a gidan shi ma ya fi karfin shi idan muka yi idan ba mu tsaya a kan kafanmu ba muna ji muna gani abin da muke noma nan ba za mu ci shi a nan ba dole muna je muna gani masu kuɗi zuwa su ebe su fi To masaurare a nan zan dakata a cikin shirin amma za mu ɗora a wani ƙarshen makon inda za ku ji yadda manoman dankalin suka rungumi fasahar manoma ta Nasiru 'yan mama. domin inganta noman na dankali a Najeriya. Yanzu a madadin sashen Hausa na Arfai, ni awal Janyau ke muna fatan alheri.